Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗu da wata baiwar Allah wacce ke da larurar rashin gani wadda kuma ya tattauna mana tare da ita don jin yadda rayuwarta ta kasance musamman abin da ya ja hankalinsa na cewa tana ma da digiri akan fannin ilimin koyarwa ga ta kuma ba ta gani. Wannan shine abubuwan da muke son mu dinga ji kuma muke karfafa gwiwar dukkanin wasu masu nakasa da su dage za su iya cimma duk wani buri da dan adam yake iya cimma ko da kuwa akwai nakasa domin kuwa akwai abin da kwakwalwarka za ta iya ɗauka. Mahmud Ibrahim Kori ya fara da tambayar baiwar Allah cikakken sunanta. Bilkisu Ibrahim Mahmud kuma ina zaune a nan unguwar sabuwar gandu cikin garin kano a nan kano aka haife ni na fara primary school ina a magon a lokacin ina gani kuma har na fara secondary school ma kuma sai larura ta same ni daga nan sai na ba makarantar masu gani sai aka kai ni special education school da maliki a wace shekara kenan 90 ina jin ko 93 ko 94 da yake ba makarantar ne gaba ɗaya da da na fara makaranta na je na koyi rubutun da suke larurar gani ne sai na ƙara su junior secondary school a can magon ɗin da sanda kafin ki wannan lura ta same ki kin kai aji na na gama primary oh gaba ɗaya ma kin yi aji shida eh na yi na kammala eh, shiga secondary zaki kenan eh na'am to shine sai na je na koya sannan sai na je na secondary anan daga nan sai na tafi government girls college lalura ta zo sai kika koma ita tidin maliki ta masu lalura masu lalura gani hmm. na koyi rubutun masu lalura gani hmm. bayan na kammala na sami certificate ina na karamar secondary junior kenan eh junior hmm. to daga nan kuma sai ne sai na tafi government girls college kano um, wacce ake cewa wtc kano a da eh. okay to anan ne ss na senior secondary school to amma kamar ita kuma wannan ta wannan gaman girls college kano din kamar ta masu gani ce aiko eh, ta masu gani ce warai mm. dama haka tsarin yake gaske haka ya kamata ya zama idan mutum ya je can ya koyi karatu irin wannan eh. sai ya haɗu da wa'in suke gani oh, saboda ya fuskanci rayuwa eh, sai dai kayan rubutu ne za a zo masa za a ba shi nasa daban kenan eh zai zo da su na'am eh mm. zai je da kayan karatunsa da yake bukata mm. eh so na je na haɗu da masu gani ni gaskiya a makarantar ne karatun na kammala cikin nasara daga nan sai na tafi fce kano na nce dina oh, a wace shekara kenan a 2003 na gama dubu biyu da shekara ta dubu da uku na gama secondary school mm. daga nan na tafi fce ah. na kammala dubu biyu da shida eh kuma dubu shida bayan na kammala nan da na sai na sami makaranta a biyu ke to kika samu gurbin karatu eh hmm. a Bayero University na shiga level 200 eh wani darasi ko kwas aka baki special education eh, eh, bangaren ilimi na musamman musamman hmm. eh, nan na yi a uk bayan na kammala kuma sai na je na yi service ina a FCE Kano to a shi ma ki bautar gasa na yi bautar gasa eh shekara daya ba na kammala kuma sai na samu kuma admission a eh, biyu ah, yaushe kika gama eh, ita jami'a a 2010-11 yawa eh, shekara 2010 zuwa 11 daya. na yi sabis ina 11 mm. zuwa 12 kuma sai na samu admission na masters ina to digiri na biyu kenan eh digiri na biyu wai ba a dan hutawa ne haka ito da hutan tunda to haka din dai dan eh. hutun bai wuce jiran sakamakon jarabawa ba eh. Eh. hutun da ne shi shine lokacin da na gama NCE mm. ba ina gama NCE dina sai na samu aiki aka samu aiki kuma eh, na samu aiki a nan karkashin jihar Kano nan senior secondary schools management board eh, hukumar kula da malaman eh, makarantu eh secondary hmm. to shine aka tura ni tudun maliki inda ne karatu kenan karatu kenan eh to kuma ga aiki na samu kuma hmm. na zo samu admission a lokaci daya Eh, na na na gurbin yin digiri na biyu eh na na farko a ah, na farko kai eh na eh. farko bayan na kare NCE kenan eh. so shine sai ni abin wata shida bayan wata shida shine sai um, na koma makaranta aka bani dama na koma sai ci gaba da karatu a nan biyu ke din mm. na digirin farko na kare na um, hidimar kasa na kare sannan sai to bilkisa na kika yi hidimar kasa kenan a nan kano a wani wuri a fce o makarantar da kika je kika yi SCE eh a nan ne eh. Nan ne hidima kasa shekara ɗaya eh. sannan to bayan na kare kuma sai na sami admission kuma dai a biyu ki na je digiri ina na biyu eh. aka bani in service wurin aiki na sai na koma ne digiri na biyu wanda na kammala a nan insha Allah yaushe kika gama digirin na biyu a yanzu ina karkarewa ne ma na yi final defense ina eh. ina jiran sakamako ne mm, wai digirin nan na biyu da ake ta magana kin san iri-iri ne akwai wanda suke cewa ah, academic eh, shine msc da kuma eh, non-academic haka ke wanda kika yi academic ne ah, ke mai wahala ma kika yi masters in special education yanzu kina dab da karkarewa kenan dan na gama rubutu na ma na yi duk abin da ya dace sakamako dai nake jira insha Allah gashi bilkisu ta gaya mana cewa ta yi primary ta yi secondary ta yi jami'a har digirin ta biyu kuma a daidai lokacin da duk wannan karatuttuka da kika yi karatu ne wanda wanda kika yi shi lokacin da kina gani ras shine na primary aji shida za mu so mu ji wani irin kalubale kika fuskanta daga lokacin da lalura nan ta same ki har kika ta waɗannan karatuttuka ya zuwa yanzu kalubale na farko da na fuskanta shi ne sanda lalura ta same ni mahaifana suka dinga nema makarantar da za su kai ni da farko aka gaje tudun maliki aka ce ba gurbin mata saboda duk maza ne a makaranta ba mace a lokacin mai larura gani domin makaranta haɗaka ne da masu larura ji Eh, da kurame da makafi ne eh so sai kasance ba mace hmm. to abin farko kenan sannan kuma um, unguwar mu na da dan nisa a lokacin inda muke daga makarantar ba zai yiwu in dinga zuwa ina dawa ba hmm. um, kuma sannan kuna zauna ina muna wajen in dakata eh, ah, eh, to da nisa hmm. so bayan da za a yi kuma ba zan iya zuwa ni kaɗai in dawo ni kaɗai ba okay so shi yasa sai aka samu wannan matsala ta farko so amma sai na ce idan dai zan samu wurin kwana zan iya suka ce ba wurin kwanan mu tunda ba ma matan balle a samu wurin kwanan su masu laura gani mm. sai dai su kurama yan matan suna da dakuna mm. sai na ce zan iya zama da su da kurama eh to wannan shine kalubale na farko saboda zama da su uh, sai an yi daga gaske gaskiya ke ba kya gani su kuma gashi su kuma ba sa ji eh amma duk da haka ne ce zan yi tunda ina so kuna daki da eh to ya akai zaman? to hakan dai aka yi <laughs> Allah ya taimake ni mun kuma zauna din da farko dai an samu yar matsala gaskiya eh. irin kamar ni bare ce a cikin su eh. eh kuma duk ma a cikin ma ana cewa kurame da gulma no suna da tsarguwa dai eh da tsarguwa to eh akwai tsarguwa eh, <laughs> akwai tsarguwa gaskiya dan sun ga masu ji suna magana yanzu musamman in mutum shi kadai ne wurin Eh. bai ji eh. sai ya tsargu ya ce kila gulmarsa ake ko wani abu eh, eh to da shi za a yi tashin hankali so haka muka zauna da su gaskiya to a duk makarantar ma ni ce mace ko a masu larurar ganin so haka ne karatun cikin su kaga a aji hmm. ne kadai ce a ɗaki ne kadai ce a labirare ne <laughs> a wurin filin wasa hmm, to ke kadai ko wacce zuwa tsalle-tsalle ana yi ana yi so haka din dai mm. shiga na na son yin karatun na zauna tare da su da farko an samu matsala gaskiya mm. an samu yar matsala don akwai sanda na ji su a tsakar gidan haka hostel din eh. suna ta hayaniya suna ta hayaniya ni ban san me ke faruwa ba gaskiya eh. sai daga baya na ji senior master da makarantar ya shigo da yamma ne eh. an tashi daga makaranta an dawo hostel sai senior master makarantar ya shigo na lokacin sai ke tambaya sai na ji ya tara sai ne musu fada to sai daga baya ake gaya wai ashe a kaina ake wani hayaniya. to bilkisu ibrahim mahmud za mu jiyar da hirar taku ta kaya a wani makon ke da mahmud ibrahim kwari mai sauraro a madadin mahmud ibrahim kwari daga kano sai wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham. Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.